a yayin da canjin shugabanci da aka samu a jami'ar pdp mai mulki a najeriya daga tsohon shugaba bamanga tukur mai murabus zuwa hannun alhaji ahmed adamu ma'azu mutuwar lamboci shugabannin addinai sun buƙaci jama'a da su rinka addu'ar fatan alheri da kuna hasashen gazawa kamar yadda shugaban ƙungiyar krista reshen jihar arewa maso gabas rabaran shu'aibu Bel, ya yi roƙo a hirata da shi ina da ah, ko da ba ni dan siyasa ba sosai amma akwai iyayenmu da suna magana domin a taya shugabanci zaunuwa da gindinta domin yi wa al'umma aiki ah, ni kuma ban ga lokaci ya kai na da za a ce a gwamna ahmadu mu'azu a matsayinsa na ciyama na pdp yanzu ga yadda zai yi ga zai yadda zai yi ba domin irin wannan aikin dictation din shine ke ba mu wahala a cikin kasar mu to ba ganin saboda ganin irin abubuwan da ya faru na gaba ne da shi shi yasa suna ganin kaman ba za su sake zani ba eh to ko da ne bai yi sauri ba wato a ba da goyon baya ta addu'a da fatan alheri amma a fuskan addini mu muna addu'a Allah ya tabbatar da jama'ar Najeriya a yi komai cikin lami lafiya kana da karin gwiwa shi Ahmed Adamu Azu zai yi abin da yake zai kawo sasantawa daɗin da na ji da ya yi kenan domin shi ma da ya fara daga kalamansa ya ce da yardan allah zai yi abin da zai taimaka ku na san zai kwatanta kiman ta gaskiyar abin da zai tafiyar da jami'ar su to amma ana ganin shi wannan al'amari na shugabancin jami'ar akwai waɗanda yake su ne suke jan akalar abin shi shugaba wato kamar dan amshin sata ne to abin da ke wahalar da mu kenan kowa yana so ya ce shi ya iya yi amma ina jin wadda ya iya yi duka shine Allah idan dukan shugabanninmu za su bada kansu ma Allah cikin tawali'u za su tafi da aikin nan kasa za ta zami boyayuwa kuma al'umman kasa za su ji daɗi. Auta sabuwa sabuwa mashahurin malamin addinin musulunci sheikh tahir usman bauchi ya nisanta kansa ne da batun cewa yana cikin kwamitin da shugaba jonathan ya kafa domin a yi masa kamfen neman zarcewa wallahi tallahi ban taɓa yin wata magana da ta shafi siyasa da goodluck ba kuma ban taɓa yin ma magana da shi tun da ya hau na taɓa ganin sa sau ɗaya ya mika mini wani an bani wani abu sha'awa na gan shi sau ɗaya to amma rubuta sunan ku a ciki eh. ai mun binciki wanda ya rubuta sunan ya faɗi dalilansa na banza kuma ya tuba ya ce ba zai ƙara yi ba wani mutum ne ya rubuta sunana a madogararsa wai shi yana cikin su shi kuma ga yadda ke waje na ce oh, to kana cikin su kana waje kai na wani ai ba sai kai magana da ni tukun ka rubuta sun ban yadda ba wallahi to amma ba ganin in an ga irin ku a cikin wannan tafiya eh, a wai misali dai ina ga irin ku a cikin jama'a ba da su ai ba gani ba ko an gani yanzu ba na rantse maka da Allah ba ruwa na Sheikh Tahir Usman Bauchi kenan da bayani dangane da batun cewa sunansa na cikin 'yan kwamitin da Jonathan ya kafa domin a yi masa neman tazarce.